يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar goma ga watan hudu shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babul yaqini wat tawakkuli babun sakankan cewa da karuwar imani da tabbatuwarsa tare da bayani akan dogaro da Allah inda a karatunmu da ya gabata muka karanta ayoyin da malam ya buɗi wannan babi da su yau kuma insha Allahu ta'ala za mu ɗauki wani sashi na hadisin farko cikin hadisan wannan babi shi ne hadisi na ɗari saba'in da hudu wasu kuma nasu na saba'in da biyar a kuma wannan babi hadisin farko عن ابن عباس رضي الله عنهما an karɓo daga sahabin annabi abdullahi ɗan abbas allah yarda da su ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce uridat alayyal umamu an bujiro min da al'ummu an bujiro min da al'umomi fara'aitun nabiya sai na ga annabi cikin waɗanda aka bujiro min da su wa ma'ahun ruhait tare da shi da wasu ‘yan tsirarin jama'a wannabiya na kuma ga annabi wa ma'ahun rajulu war rajulani tare da shi akwai mutum ɗaya ko mutum biyu wannabiya alaisa ma'ahu ahad naga kuma wani annabin ba ma kowa tare da shi yadda ya je kirayi al'ummarsa haka ya dawo mahalicinsa ba su amsa ba rufe ali sawadun azim ana cikin haka kwatsam sai aka ɗago min da wani dandazo baƙiƙir mai yawa fadonantu annahum ummati ganin haka sai na zaci ko al'umma ta ce tunda ne waɗanda suka amsa kirana suna da yawa faƙila li hadha musa wa qaum sai aka ce da ni ai wannan annabi musa ne shi da jama'arsa walakin انظر ولكن انظر الى sai dai sashi duba ɓarya ko gefe ka gani fa nazartu fa idza sawadun azim da na duba sai na ga wani dandazon baki kirin da mutane masu yawa fa qila linzur ila al-ufuq al-akhar aka ce sake duba ɗaya bangaren fa'iza sawadun azim da na duba sai na ga wani dandazon mai ɗimbin yawa faƙila li sai aka ce da ni harihi ummatuka to wannan ita ce al'ummarka wanda suka wato cika dukkan sasanni gefe da gefe wa ma'ahum saba'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab tare da su waɗannan dandazo na al'umma taka akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba tare da bincikar aikinsu ba ba tare da an musu azaba ba Allah ya samu cikinsu sun mana sannan manzo ya yunkura fadakala manzilahu ya shiga gidansa labarin da ya bayar ya ƙare ya ma shiga gida to bayan shiga gidansa sai aka samu tattauna tsakanin ɗalibansa sahabbansa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza akan wannan bayani ƙarshe shi kuma da ya fito yaji abin da ake ciki sai ya faɗi hukuncin da shi ne kat na abin da ake akwai to ya wannan gaba ita za mu ɗauka sahabin hadisi shine Abdullahi bin Abbas bin Abdul Muttalib Abdullahi dan baffan annabi Abbas shi kuma Abbas dan Abdul Muttalib Ane masa alkunya da Abul Abbas baban Abbas shi dan Abbas ne baban Abbas ne wanda alkunyarsa ta daidai da wato ainihin alkunyarsa ta bangaren uba ta daidai da alkunyarsa ta bangaren ɗa abul abbas ibn al abbas kuma eh. Ƙabilarsa kuma shi ba quraishi ne kabilarsu ɗaya da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hashimi dan hashim dangin hashim dangin sa annabi tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi an haifi abdullahi dan abbas kafin hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara uku da haka lokacin da manzo ya bar duniya kusan kace shekarar Abdullahi da Abbas ba su wuce sha uku ba domin manzo da ya koma Madina shekara goma iya rasu shi kuma an haife shi kafin a hijira da shekara uku in ka da uku da goma zai baka sha uku Allah ya masa matsayi duk da karancin shekarunsa domin ya rayu a tsakankanin sahabbai yana malami na gani na faɗa na yankan shakku ana cewa da shi kogin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam game da ilimin da Allah ya masa kamar yadda ake masa take da tafintan alkur'ani domin daga cikin waɗanda suka fahimci ayoyin alkur'ani suka san abin da suka kunsa Allah ya karɓi rayuwarsa a garin Fa'if a shekara ta 68 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lokacin da Abdullahi dan Abbas ya rasu ya rasu yana da shekara 71 mana yana daga cikin da suka yi tsawon kwanaki tsawon shekaru a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam dan manzo na cewa shekarun al'ummar sa 60 ne ko 70 ɗan kaɗan ne kwarai suke dora shi ya dora da ɗaya an gane ko to shine sai yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce uridat alayya al'umma an bujiro min da al'ummu a lafazin ruwayar imam bukhari abdullahi dan abbas cewa i kharaja alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yauman wata rana annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fito gare mu mu sahabbansa faƙala ko da ya fito sai ya ce da mu uridat alayya al-umam ma'anar uridat alayya al-umam malamai suka ce abin nufi an nuna min al'ummu bujirowar da ake nufi bujirowa ce ta a nuna maka ka gani ka kalla yace to an nuna min al'ummu wa ya nuna masa Allah a ina aka nuna masa a mafarki Allah ya nuna min al'ummun da suka gabace mu da manzannin da aka aiko musu a cikin mafarki an fahimta shi ne abin da annabi yake nufi oridat alayyal umam Allah ya nuna min manzannin da suka gabace ni da al'ummun da aka aiko manzannin zuwa gare su a bacci a mafarki wanda su annabawa mafarkinsu tabbas ne gaskiya ce yadda suka ga abin haka zai wakana haka zai faru kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuma ambata cewa mafarki da al'ummarsa suke yi akwai ru'ya sadiqa mafarki na gaskiya wanda wasu lokuta yakan kasance ta salan albishir ga bawa mumini idan abu zai faru da kai na alkhairi kafin ya faru sai ubangiji ya maka albishir ɗinsa a mafarki kada da kana ta sa rai da aikin hajji kana Allah sa dai da muza da Allah ya hukunta za a yi da kai ɗin ka kwanta bacci kawai sai ka tsinci kanka a cikin bacci ana labbai kallahum kana kuna ta dawa kuna ta labbai ka kwatsam kayan mafarkinka da kwana ɗaya biyu ko uku sai aka zo maka da tikiti ko aka ce kawo fasfot ɗinka kana cikin waɗanda alajuwa ne ya wara za su tafi aikin hajji bana an fahimta? sai ka ce ashe dai mafarki na gaskiya ne an fahimta? to akwai irin wannan albishir din da Allah yakan yi wa bayi ya taɓa faruwa da ni kafin tafi madina da shekara da shekarar da aka yi mana daura aka yi mana interview a daurar da aka yi ina cikin wanda suka sami excellent kuma aka yi mana interview kun na kwanta bacci sai ga shi muna ta larabci da laraba ashe zan je in yi larabci da laraba sai ga na madina na je na shekara hudu na karatun da to yana faruwa irin wannan albishir to amma idan bawa mumini yayi irin wannan shi nasa mafarkin ba fa irin na annabawa bane da zai ce abin da ya gani komai ɗari bisa ɗari kuma sai ya faru 'a ya iya kasancewa yadda ka fahimce shi ma ba haka abin zai faru ba ko yadda aka ɗan tarfa maka to yadda kuma abin zai faru sai ka tare ya fi haka ko kuma yadda ka ɗauki abin sai ka tare ya kasa haka amma suna annabawa ɗari bisa ɗari yadda abin yake haka zai waka suna su idan suka yi mafarki suka sar da al'ummar su addini ne imani ne ka yadda haka abin yake kuma haka zai faru an fahimta ku amma wani ba su ba zai mafarki ba zuwa ce ai wane ne ya mafarkin saboda haka bi a ba za a ɗauki mafarkin wani mai zama shari'a ba ko ya zama abin za a gudanar da wani abu na addini a kai eh, amma ya iya zama wani abu da za a yi maka albishir da shi akwai kuma mafarki da ke zuwa daga shaidan shi kuma wannan galibi ka yi mafarki ga kana an ci da ma kai kuma kana ta ruga gudu ya za kai gudu baka da kai ai ka san shiriri ta mafarki ce da shirme an fahimta ko to irin wannan shedan yakan yi dan ya razana bawa mumin, ko ya dagula masa dadin bacci wasu lokuta kuma haka kan faru da kai sa, kamakon dadewa akan ɓarya guda kana bacci ba kai juyi ba karancin circulating na jini kaiwa da kawo jini to sai ba kwakwalwa ba daidai ba ita kuma sai ta hautsuna ma a mafarki sai ka gani ga nan ka faɗo daga bishiya ka wuce rijiya ana ta kururuwa ko za ka kai ko ba za ka kai ba haka so da ka a ɓangaren jini baya gudana so da ka inda kai farki ka farka to shine manzo ce to koma kan ɗaya ɓangaren kakka ci gaba a wannan ɓangaren ka ba wa jini damar ya kai ya kawo a wannan area shi yasa hatta ka kahfi Allah ya ce mana wa nuqallibuhum dhatal zata yamini wa dhata shimal ko da suka yi wannan shekarun suna nan baccin sai da aka tsafiya su bangaren dama bangaren hagu bangaren dama bangaren hagu in ba haka ba sai bangaren ya lalace an fahimta ko kada kanka ka sani ka kan kwanta baccin ka a bangaren dama amma sai ka tashi kanka a bangaren hagu yaushe ka juya kai ma baka sani ba da a ce a wannan zaka yi baccin tun daga farkon dare har karshe sai ka tashi ka ji bangaren ya rike baya aiki to akwai sanda mafarki kan zama irin wannan sakamakon ka daɗe a ɓaryar ko kuma shaidan yana so lalata ma bacci ka kwanta baka yi addu'a ba to sai razana ka ana samun irin wannan to manzo ya in ka ga wanda yake mai daɗi mafarkin irin na albishir ɗin to kaka gaya kowa sai wanda yake ƙaunarka kake ƙaunarsa mutumin kirki kana gaya masa wallahi mafarki ne muna talabba ya kalla masa a kai gaban za a yi da kai ne insha Allah haka zai gaya masa shi na kirki kana gaya wani an na ga muna talabba ka kai da Allah kwallar da kuka yi ne ran nan kaga sai sa ka ji ka sare ba daɗi shi da ma ba so yake ji wani abu mai daɗi gaba da kai kuma sai abin ya dame ka to idan kuma mara daɗi na annabi ya ce ka ga kowa kawai ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaidan kuma ka nemi tsarin Allah daga sharrin wannan mafarki ka karanta neman tsarin ka daga shidan ka tofa a hagunka in kana so ka ci gaba da bacci ce ka fare ka sake bangare sannan ka yi alwala in zai yiwu kafin ka kwanta ka karanta ayatul kursi neman tsarin ka in ka kwanta Allah da ba abin da zai fara wannan abin da iya da abin da zai maka kenan ya hana ka bacci na wannan lokaci ko ya farkar da kai ko ya razanar da kai to wannan kenan saboda haka to shi manzo sallallahu alaihi wasallam cikin irin mafarkin da i wanda haka abin yake zai afku tabbas imani da haka dole ne ja da haka kafirci ne musu abin da annabi ya faɗa ne yake cewa to an nuna min al'ummin da suka gabace ni tare da annabawan da suka zo suka kiraye su zuwa ga Allah to shine sai yake cewa a wannan lokaci fara'aitu biya wa ma'ahu ruhayt sai ga wani annabin tare da shi da wasu 'yan tsirarin jama'a shi shine adadin jama'a daga uku zuwa tara ba su kai goma ba to sai aka ɗan ƙanƙanta aka ce an wasu 'yan tsirarin jama'a in ka bibiya ma ko taran ba su kai ba an fahimta ko in ka ce ruhaid ka kankanta rahat ne wasu 'yan tsirarin jama'a su suke tare da annabi to shine sai malamai suka ce a gashi an ce fara aitun nabiya wa ma'ahun ruhaid sai na ga wani annabin tare da shi da 'yan tsirarin jama'a annabi da 'yan tsirarin jama'a wanda suka amsa mai kira a to ai manzo shi ake aikowa ya kira ya samu adadin jama'a da suka bi shi to ya wannan kuma annabi shi da yake zuwa jaddada abinda wani ya tafi ya bari kuma aka ce tare da masu malamai suka ce eh abinda aka nufi annabi aka faɗa amma manzo ake nufi a gurin an fahimta ku domin shi duk manzo annabi ne amma ba duk annabi ba ne manzo suna bambanta kasancewar shi annabi ana aiko shi don farfado da abin da wani manzan ya tafi ya bar al'umma a kai ana aiko shi don tabbatar da dokar da aka saukar wa manzan da ya gabace shi amma shi manzo aiki biyu yake zai zo ijaddada i tabbatar da abin da manzan da ya gabace shi ya tafi ya bar al'umma a kai kuma a bashi sabuwar doka i sanar da su an fahimta ku shi an masa wahayin sabuwar doka sannan kuma ya jaddada tsohuwar doka ta annabin da ya gabace shi to anan sai aka ce annabi sai malamai suka ce abinda ake nufi an ambaci annabi amma ana nufin manzo domin shi dama duk manzo annabi ne ka iya gama annabi ka iya gamar manzo saboda haka to sai aka bujuro min da wani annabin na ganshi tare da 'yan tsirarin jama'a ma'ana wani manzan daga cikin manzanni da ya zo ya isar da sakon kiran 'yan tsirarin jama'a isamu in kuma ka ce ma annabin ake nufi aiko shi wanda yake zuwa jaddada abin da wani manzan ya zo i gabatar i tafiyar gaye shi ai ba lalle ne a jaddadawar isamu jama'ar da za su amsa ma jaddadawar kuma ya iya samu an fahimta ko to in a jaddadawar da i adadin jama'ar da ya samu su taka sun karya ba zai iya za a iya cewa an ga annabi da yan tsirarun wanda suka amsa masa a jaddadawar da da ma dai an fahimta so ko wanne aka dauka ma'anar za ta bayu saboda haka malamai sai suke cewa cewar da annabi sallallahu alaihi wa sallama na ga kuma annabi wan nabiyya ma'ahu rajulu war rajulan naga kuma wani annabin da aka aiko ko manzon tare da mutum guda Shi ne wanda ya amsa masa kiran shi shi kadai da ya je ya kiran ya samo mutum daya sun zama biyu warrajulani wani kuma da mutum biyu na ganshi ne wasu malamu suka ce wannan waɗin au ke nufi na ga wani manzan da mutum daya ko da mutum biyu ko kuma na ga wani manzan da mutum daya wani manzan kuma da mutum biyu an fahimta to shine manzo ya ci gaba cewa war rasulu laysa ma'ahu ahad wani manzan ma babu kowa tare da shi bai samu amsa kiran kowa ba to shine sai malamai suke cewa abinda wannan bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam yake sanar da mu ina gaya mana cewa hakika annabawan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su ba dukkansu ba ne su suka amsa musu kira suka bi su a wasunsu mutum ɗaya ya samu waninsu mutum biyu suka amsa masa wasu kuma ‘yan tsirarin jama'a ne suka bi shi domin wanda ya samu mutum ɗaya ai kaga adadin bai kai ya kawo mai biyu haka a ce ma taran ka samu ka ƙari iya shekarunka ka tsaya da mutum tara to amfanin sanar da mu wannan idan manzo idan annabi da Allah yake su itato su ga basira ga hikima ga sanin ya kamata ga gogayya tunda ba wani annabi kabe da annabi ya ce face sai ya yi kiwon dabbobi ya fara kiwon marasa hankali kafin ya zo ya kiwon masu hankali wanda ya mu'amala da mara hankali ya yi mu'amala da mai hankali a ga daidai shi ya fi sauki to wanda suke da wannan idan suna iya zuwa su kira zuwa ga Allah tsira da mutum ɗaya ko biyu ko tara ina ga kai a matsayinka na mai sunan malami don ka kira jama'a sun ki amsa maka kira abin mamaki ne abin mamaki Ka dai kokari kai kiran ka yi fatan in mutum ɗayan ka samu ya amsa ka ci riba annabi yake cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am Allah ya shirye mutum ɗaya a ta dalilinka ya fiye maka garke garke na amala amalan raƙuma in yanzu ne ka ce ya fiye maka biliyoyin kuɗi saboda haka to wani sai ke nuna mana cewa wanda duk yake kan tarbar da annaba da manzanni suke kai na isar da saƙo na Allah subhanahu wata'ala da kiran bai zuwa ga shiryar Allah da dokokinsa to in an amsa musu su goda Allah in sun rasa wanda ya amsa musu su goda Allah sun yi abin da yake kansu na isar da saƙo wanda suka fifice su suka ɗare su sun yi kira ba a amsa musu ballanta na kuma su ƙarewa annabi nuhu farkon manzanni na Allah subhanahu wata'ala da ya shekara a ban ƙasa shekara nawa ɗari tara da hamsin dubu ba hamsin shekara dubu ɗaya ba hamsin ɗari tara da hamsin yana kira zuwa ga Allah amma mai Allah ya ce fa ma amana ma'ahu illa kali ba waɗanda suka ba da gaskiya da shi sai ‘yan kaɗan tsararu ne suka fi shi mafi yawanci dandazan ba su bi shi ba ba sa tare da shi to ƙarewa matarsa tana cikin wanda ba su bi shi ba ko ina ma da ɗa wanda bai bi shi ba wanda ya fi kusa da shi saboda haka wannan yake sanar da mu cewa sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi bayansa annabawa da manzanni da malaman da suke kan su da ƙarancin masu amsa kira sannan bayan haka malamai suke cewa a wannan gaba ana sanar da mu cewa ashe ba da yawa ake gane gaskiya ba ba yawa ba ne na mabiya yake sa a ce abin da ake yi gaskiya ne da yawa ne yake sa a ce gaskiya ne to da wanda ya zo da mutum ɗaya ɗin cikin annaba da sai a ce abin da yake ɗauke da shi ba daidai ba an fahimta ko to da ita gaskiya ba da yawan masu bi ake tantance ta sannan malamai suka ce ƙarancin mabiyan wanda yake kira zuwa ga Allah baya nuni akan rashin gaskiyar shi mai kira domin annabawan Allah kowa ya sani akan gaskiya suke kira amma kuma ga wasu sun samu mutum ɗaya wani ma ya ji ya dawo duk gaskiyarsa bai samu wanda ya bi shi ba ko to kenan wannan yana nuna cewa su da suke kiran gaskiya ne abin da suke kira akai gaskiya ce ƙarancin wanda ya bi su ko rashin wanda ya bi su bai ko da zamantowarsu akan gaskiya ba kamar yadda yawan waɗanda suka kasance da batattu da jagororin bata baya nuna su ne akan daidai ashe da ake cewa mutuwar yawa kaka ce to sai ka shiga ka kaka biya kaka kai ma a yi kaka azabar iko eh eh. ba a irin wannan dan abu ya ma sun tafi a kawai ce to shi kenan kuma bari mu bi a'a tsaya ka tsaya tsaye ka gani akan me suka tafi in akan daidai suka tafi a tafi da kai in akan bata suka tafi in kai kadai ka rage kanka bi su to sannan bayan haka wannan gaba tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala da yake aiko manzanni daga cikin hikima aiko su a samu waɗanda suka be su suka shirya wani lokaci kuma daga cikin hikimar aiko su don Allah ya tsaye da hujja akan bayi ko da ba za a bi su ba Don wanda ya zo ya isar da saƙon Allah daga cikin annabawa ko daga cikin malamai ba a bi shi ba ai ya tsayarwa da waɗannan bayan da ba su ba hujjar Allah akan bayi ko an yi abin da ake nema wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ta tabbata ba ma azabtar da wani bawa a akan yayi bata har sai mun aiko manzo mai bayanin shari'a da bata mai cewa abu shari'a ka abu bata to wanda ya bata a wannan lokaci sai mu azabtar da shi to wannan annabin da ya zo yace ga abin da Allah yake so ku yi ko wannan manzon ko wannan malamin aka bintsire aka ki <clears throat> to akwai hikima akwai amfani na zuwansa saboda me su waɗanda za a kama azabtar da basu bi shi ba an kama su da hujja ta cewar sakon gaskiya zo musu suka binsiri sabanin a ce ba abin da zo musu sai su ce ma ja'a na min bashirin wala nadir amo ah, ba wani mai gargadi ko albashir da ya zo mana ki to ba haka ba ka shi ma wanda ya saka sako na karatu a matsayinsa na malami ko wa'azi a matsayinsa na ɗalibin ilimi amma aka bintsire aka ki to akwai hikima ya tsayar da hujjar Allah akan wannan bai kuma shi ya samu abin ozari mafita a gurin Allah cewar bai ga barna ya batta ta ci gaba bai ga rashin daidai ya iya kawo daidai ba an gane ko saboda haka shi ya kubuta a gurin Allah yayi abin da ya kamata su kuma an tsaye musu da hujja za a kama su saboda haka irin manzannin da suka zo ko za su zo filin tashi alkiyama daga su sai su kansu ba wani wanda ya biyo su to daga cikin hikimar aika su da Allah yi tsaye da hujja ga bayan da suka ki karba abin da suka je musu da shi <clears throat> annabi ya ce id rufi ali sawadun azim ana cikin haka bayan ta ganin annabi da mutum ɗaya da mutum biyu da yan tsirarin mutane da ba su wuce tara ba kwatsam sai aka ɗago mun ma'ana sai aka hasko min sai aka nuno min sawadu wani dandazo asalin kalmar sawad daga baki ne aswad baki sawad baki sai na ga wani dandazo duhu na yawan ayari na jama'a a sanda aka nuno min a haka na hange su dandazon wato jama'a azim haka yake a nan amma a wata ruwayar ta imam bukhari sawadun kafir na ga wani dandazo mai yawa saboda ka saka fanci azim din da aka bashi suna na girma girma ne na yawa ba na wato ainihin abu ya zama jibgege ko katoto ba a azim din na yawa ne fa zanantu annahum ummati sai na zaci waɗannan mutanen da na gani ayari mai yawa dandazo al'umma ta ce faƙila li sai aka ce da ni haza musa wa ƙaunu wannan annabi musa ne da shi da jama'as to a daidai wannan gaba malamai suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a bayaninsa da ina abin da ya gani a wannan mafarki ina fayyace mana cewa annabin Allah annabin Musa amincin Allah ya tabbata gare shi ina daga cikin annaba da manzannin da Allah ya datar da su da samun jama'ar da suka amsa musu kira mayawaiciya jama'a mayawaiciya ta amsa wa annabin Musa kiran da izuwa ga Allah a daidai wannan gaba a daidai wannan bayani ina sanar da mu falala da matsayi na shi annabin Musa alaihi salam cewar a ta dalilinsa adadin al'ummu masu ɗimbin yawa sun karɓi shiriyar Allah gashi manzo yana ce mana Allah ya shiri mutum ɗaya a ta dalilin ka ya fiye maka garke garke na wato anin raƙuma to annan Musa garke garke malala gashin tinkiya in ji bahaushe wato lissafin yara ba a san iyakaci ba so da iya wannan dandazon ina da sakayya da ladansu kaga wannan ina ga mana matsayinsa na su ɗaya daga cikin ulul azumi daga cikin abin da aka martaba shi da shi yawan al'ummar da suka amsa kiransa kuma a daidai lokacin hakan yana sanar da mu alkhairin al'ummar annabi Musa duk da tsiyatakun da suka yi banu Isra'il an gane ko ya ci wuya da su ba ƙaramar wuya ba ah, to wanda suka kubuta daga makirci da wato ainihin jarraba irin ta musiba ta da ta kai fir'auna da jama'arsa Allah ya tsallakar da su suka haye ruwa aka dilme da fir'auna amma suka ga wasu mutane na bautar gumaka suka ce ya Musa ji Allah na ilahan kama lahum aliya Musa samu wannan ma irin yan gumakan nan dan raka bauta musu kamar da waɗancan suke kaga sai da aka tsira kuma ke wannan sai ta kai ga ana daga dutse a saman su da za a sako musu ya halaka su a wato sumar da wasu ko a karɓi rayukan wasu a dawo musu da ransu sai roƙon mana Allah ya yaya mana abin da muke ciki in abin da aka sauka musu kwaɗi kwarkwata jini an gani da abubuwa masu yawa amma suka ce a roƙon mana Allah in dai yaya mana za mu ba da gaskiya da kai da yaya musu kuma suka shiga gaba da harkarsu to a hakan a hakan da daɗi ba daɗi da irin wuyar da ya sha an samu wani adadi masu yawa sun bi shi sun gashi ana gaya mana annabi ya ga dandazon al'ummar annabi musa da shi annabi musa aka ce masa wannan annabi musa ne da jama'arsa to Allah subhanahu wata'ala dama yana cewa ya bani isra'ila kuruni imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin wannan daga cikin falalar da Allah ya musu ya rabauta su da bin annabi Musa suna daga cikin jama'ar da suka bi annabawansu masu yawa tarciyar kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta kere su a wannan baki walakin unzur ila al-ufuq adabi ce sai ka ce sai dai kalli waccan ɓarya ko shiya ko bangare fa nazartu sai kwana kalli inda aka ce in kalla fa idza sawadun azim kwatsam sai ga wani dandazan mai dimbin yawa fa qila linzur ila al-ufuq al-akhar aka sake ce ne to kalli kuma ɗaya bangaren ko ɗaya shiyar ko ɓaryar nan ma da aka ce masa kalli sai ya kalla fa'iza sawadun azim nan ma sai na ga wani ayarin mai ɗimbin yawa mana nasa wato tasa al'umar nasa dandazan saboda yawansu duk inda ka kalla su ne ɓarya da ya kalla ta dama da ɓaryar hagu duk sun cike ko'ina saɓanin yadda ya gano na annabi musa ba su irin wannan wato cikabba ba yace to da yaga ga wannan dandazo da aka ce kalli ya kalla a biyu duka ta cika faqila li hadhihi ummatu sai aka ce to wannan ita ce al'ummar to kaga wannan ina da sanar da mu alkhairin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas kun kasance ku ne mafificiyar al'ummar da aka fitar akan sauran mutane kun kowa ko banu isra'ila aka ce da su wa anni faddaltukum alal alamin ba su kai ku ba ko da nassin wannan hadisi cewar al'ummar annabi Muhammad da suka bi shi sun fi al'ummar annabi Musa da suka fi shi to sannan bayan haka sai aka ce da shi wa ma'ahum sab'una alfan tare da waɗannan dandazo na al'ummarka da suka bi ka da ka gani a cikinsu a tsakankaninsu a yawansu akwai mutum dubu saba'in ya dukulun aljannata waɗanda za su shiga aljanna bai gairi hisab ba tare da bincika abin da suka yi na aiki ba saboda yardar Allah da aikin da suka wala azab ba tare da an azabtar da wani daga cikinsu ba a matsayin abin da ina laifi da za a kama shi da shi yardar da Allah ya yi musu da gamsuwa da abin da suka yi na aiki ya sa kurakuran da suka yi ma ba wanda za a musu azaba ba to anan bayan bayani akan falalar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bayani akan girman darajar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kasancewar ya da dukkan annabawa da manzannin da Allah ya aiko suka yi kira zuwa gare shi yawan al'ummar annabi ta keri yawan al'ummin annabawan da suka gabata bayan matsayi da yake da shi da matsayin da al'ummar suke da shi ƙari akan haka Allah ya keɓe al'ummarsa da kasancewar a cikin waɗanda suka bi shi akwai dubu saba'in da su kuma ko bincikar abin da suka yi ba za a yi ba ko azaba ba za a yi musu kenan wannan yana nuna za a iya samun wanda ya amsa kira zuwa ga Allah ya bi manzo daga cikin manzannin Allah amma za a binciki aikinsa su suka fi yawa ko sannan kuma za a iya masa azaba ko da zai shiga aljanna gwargwadon laifinsa gwargwadon horar da shi da za a yi sannan kuma a kai shi aljanna imaninsa ba zai sa a bar shi da wama a wuta ba kuma laifinsa in ya zama ba wanda aka yafe ba ne to sai an hora shi gwargwadon laifinsa wannan hadisi na sanar da mu haka tunda an ce dubu saba'in ne za su shiga ba tare da an bincike ayyukan ayyukansu ba tare da an musu azaba ba cikin wani al'umma ta nan kenan sauran da aka ga mana dandazon da suka wato ciki sassanni gefe da gefe ɓarya da barya to su kuma za a bincike abin da suka ko kuma da yiwuwar yiwa wasu su azaba to Allah samu na cikin wanda ko kwankwasawa ba za a yi ba ballanta na ma manzo yake cewa man nuqish al-hisab faqad udhiba duk wanda aka tattauna da shi akan abin da ya aikata ai an gama masa azaba fargaba ai ta gama samun sa da ubangiji zai sa ka a cikin kariya mumini sai ya sa masa wato kamar wata abin da ake cewa na dabbobi shinge sai an masa wani shinge tukuna sai ubangiji ce da shi ka tuna da ya kaza da kai lokaci kaza a guri kaza sha manzon ya ubangiji na tuna ka tuna abu kaza kuma da kai na laifukan su sai ubangiji ce to na sattarta ka a duniya ballantana ana to amma dai mai ai daga cewa ka tuna kaza ka tuna za ai faduwa gaba ta faru azaba kam an ji sai dai a ce da sauki in ta tsaya iyana to akwai wanda kwata-kwata ma ba za a yi ta ba su to da haka sai mutum ya dage ya aikin kwarai ya sami yaƙini tabbata akan imani je na biyawa harkar gari cewa na ya sa ba hannu jifa ne duka rabu da su da jefa-jefan su. kawai komai ya fara Allah ka dogara da shi ka sakankance da al'amarinsa sai ka dace da samun sa ba bincike babu azaba a daidai wannan gaba malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ji kansa da rahama yake cewa zahirin abin da wannan lafazin yake nunawa na wannan hadisi da cewa waɗannan bayan Allah dubu saba'in cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da za su shiga aljanna ba tare da an bincike ayyukansu ba ba tare da an musu azaba ba ya gami ya haɗar da bayanin da annabi yake na azabar kabari da ake ba za su fuskance ta ya haɗar da azabar da bayi suke fuskanta bayan Allah ya tashi alkiyama a lahira ba za su fuskance ta an fahimta ta duniya dai an ɗanɗana wacce aka ta gwagwarmaya ta faɗi tashi a zage ka a ci ka a tofa ma yawo a tsine maka a zage a yi waye haɗa ka da dpo haɗa ka wannan da an ko lokacin su manzan ne wanda aka kama aka daure da wanda aka azabtar da gasa shi da rana da wanda aka dora dutse a ciki da wanda aka cakawa aka cika mata mashi a tsiraici har ta mutu ai azaba ce wannan ko wannan dama ba komai bace gushewa take to amma dai azabar da ake fuskanta a kabari so mun taba kafin Allah ta shi alƙiyama ba su a ciki azabar da ba yake fuskanta bayan gama bibiyar abin da yi ba su a ciki saboda haka Allah zai shigar da su aljanna salin alim ba bincike babu asabu to bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari thumma nahada fa dakhala manzila sai ya tashi shiga gidansa mana ya gama haka hakaito musu mafarkin da igani da abubuwan da mafarkin ya kunsa sun ji ina yin haka kuma sai ya tashi shiga gidansa to shine karshen hadisin za a gaya mana kuma to shi kuma na shiga gida sai suka kama tattauna wani dubu saba'in din nan da za su shiga aljanna ba azaba ba ko kwasuwaye kwasuwaye ki a ce shi ne ko to sai aka shiga tattauna wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ƙarshe kuma sai manzo ya zo ya faɗi matsaya cewar ai ga su su wane ne su ne za mu ji wanda wannan ne ya sa mala ya kawo wannan hadisin a wannan babu cewar masu dogaro da Allah ne da yaƙini tabbatuwa akan imani su ne waɗanda Allah ya kewa za a iya samun su a lokacin da manzo rayu za a iya samun su bayan rasuwar manzo ma a wannan lokacin da nake ciki so da abin yi kawai shine ka dogara da Allah kai imani da shi ka sakanka ce ka rika abu da zai rika ƙara imaninka ina haɓaka ina tabbata har ka koma zuwa ga Allah sai ka zama cikin wanda za shiga aljanna babu bincike babu azaba Allah ya samu dace wannan shine karatun mu ne abinda muka daidai Allah ba mu ladan su kuskure Allah ya yafe mana ina mai tamba ɗaya ko biyu sai mu kuma babu shi na eh dangane da abin da ya shafi yanayin kwanciya ga bawa mumini abinda manzo ya koyar sanda za ka fara kwanciya ka kwanta kan ɓaryarka ta dama inda ba wata larura ce da kai da za ta sa sai da ka kwanta da hagun ba kamar mutumin da yake da kuna a dama kaga ba da iya ba zai ce kwanta akan kunar ba ko wani rauni ko wani ciwo a ɓangaren hannun dama za ka ce sai ka kwanta akan ciwon ba wani sai a ce kana da wani abu da zai iya zama maka abin la'akari da kuma lura a matsayin larura ko uzuri da zai sa ba kwanta da amma dai lafiyar kalau to an fi so farkon kwanciya shine ka kwanta akan ɓaryar da bayan kwanciya ka zuwa lokaci gajiyar wannan ɓangaren ya iya sa kai juyi ka kwanta akan ɓangaren to akwai kuma kwanciya ta rigingine ya zamanto ƙeyarka na da gadon bayan ka na ƙasa fuskarka tana ɓarin wato kallon sama wannan an samu manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kansa yana kwanciya irin wannan kamar da malam imam al-bukhari habbabi babun kwanciya da gingina a masallaci manzo ya kwanta da gingina a masallaci har ya ɗauki kafarsa ɗaya ɗora a kanta ka ka tabbatar da yanayin sitar da kake sanya ita in ka irin wannan kwanciyar ba za ka yi tsiraici ba babu laifi ya halatta ana iya yin irin wannan kwanciyar ka yi da dama ka yi da hagu ka ji duk sun gaji ka yi gingine lafiya da ba wani abu su da irin wannan kwanciyar ga saurayi game wato ainihin tashin balaga tana sa mafarki sau tari saboda gadon baya magangara ce ta abin da ya shafi mani ya kharuju min bayni sulbi wata tara'id sharmani kan fito ta tsakankanin ƙashin ƙirji da gadon baya to saboda ka wannan kwanciyar sai ta sa ya gangaro sai ga wanda ya yi irin wannan kwanciyar sai ya tashi ya yi mafarki ya jika kayansa amma ba dan bai halatta ba ya halatta za ka iya wannan kwanciyar ba laifi wacce aka hana ita ce kwanciyar rabda ciki ka kifo akan fuskarka saboda irin kwanciyar yan wuta ce Allah ya ce wa kukkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa aj ma'un ko Allah yake cewa za a kifar da fuskokin yan wuta a cikin wuta su da dukkan sauran wato anin fatattu da rundunonin shaidan iblis baki ɗayansu dukki ba su za a wuta kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya taɓa zuwa itarar da wani sahabinsa ya irin wannan shigen kuncitta rabda ciki sai ya zunguri kafas ice duba an gawa ya zunguri ina kwanci sai na ga manzon Allah to sai ya hana shi ya tsawata masa ya ce kada ya sake irin wannan kwanci an fahimta ku so da ka da ciki ba ta da amma dan ka kwanta dama ko ka kwanta hagu ko ka rigingine wannan babu laifi a ciki Allah ya samu dace